waliyai na garin Madarin fa da ke a kudancin Maradi cikin jamhuriyar Nijar kan iyaka da Najeriya. Sai a biya musanna hankali a cikin shirin wanda ni Abdurrahman Hassan shirya kuma zan gabatar. Amsoshin ku zan rattaba jama'a cakar ku. Amsoshin ku zan rattaba jama'a cakar jonko jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo jami'in jana ba ku amsoshin takardun ku. Na yi kira ku buɗe akwatin rediyon ku ku saurare mu jami'in ku karkata dukka kunnen ku. Mun samu tambayoyi da yawa daga masu sauraro da ke son a basu ƙarin bayani yanzu kuma sai ma da rufa garin waliyan Allah da ke jamhuriyar Nijar. يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك da wannan beti maka kai akan tambayar sani da wanau kofar wambai Kano Najeriya wanda ce da Allah ku bani tarihin garin Madarin kwa na jam'uriyar Nijar da ke cikin jihar Maradi da mawaliyan da suka rayu a garin domin ƙarin bayani akan tarihin garin na Madarin kwa ta wayar tarho na tuntuɓi malam salisu garba wanda aka fi sani da sunan salisu mai shiriniya da ke a garin na madarin fa ga kuma abin da yake cewa yawa abin da aka samu shi madarin fa sunan miji da mata ne miji da mata miji shine mada matar shi ita rikin rumfa kana ji eh dalilin da ke da aka samu mada rumfa wanda ya shahi shi wannan madayi mahalbi ne mahalbi ne wanda yake in da can gabacin garin na madarin ku suke can cikin kwari cikin abu garu ba sau lokacin da in ya tawo yawon harbi nan sai zo sai ya ga dabbobi na daji sun zo sun shiga sun shawurwa cikin duhu kakin duhu sun shiga sun shawurwa in yi sai ya ga kawafansa da ruwa shi nan ya ci to kenan wajen mun akwai ruwa yana leƙa yana leƙa sai ga hasken ruwa can kamar madibi shi yasa sai ya zo ya kafa runwa bakin wannan na ruwan madarin ruwa da ya kafa runwa sai ya haye sama in ya haye sama yana nan sama da abin harbin shi da sun taho sun ka wuce wanda ke baya sai a halbe ta ya samu nama sai ya kai ma matar shi gida a dalilin kenan da da samun wannan ruwa sai aka taso daga can sau gabacin madarin wa cikin wadama sai aka dawo nan da madarin wa yan gari ne ko zauwa suka daga wani wuri nan ne nan ne ga kungiyar su nan ma ana gani nan wajen tsamiya kungiyar ungo tsamiya kamar a shekara ta nawa kenan aka kafa garin to a yanzu gaskiya ba ni da adadin shekarun amma dai shi na da yawa a lokacin yakin nasaru lokacin mulkin mallaka na nasaru an yi yaki a wannan gari koko babu nasaru da suka kai hari wannan gari a'a lokacin nasaru ba a yaki bana to amma lokacin zaman jahiliya can da an yi an ta yaki yaki nan cikin garin madarun da su da wa da su da awan da Allah ya sa suka kawo musu hari kaga da an yi da gobarawa wanda na sani an yi da gobarawa da kaji ana ji kaji ana ci amma zaya ko eh to amma zaya nan ne akai ta nan cikin wanga ruwan na ruwan sa'an nan ruwan ma karewa suka kwata kwata ba ruwan me ake nufi da amazaya amazaya wa a shuya a samu iri baya suka ce amazaya a mai da iri baya saboda sun sha kashi kwarai gobarawa ne da wa kenan aka kara a garin gobarawa ne da katsinawa madarin garin katsinawa ne kenan madarin garin katsinawa ne kwarai kwarai lokacin da suka kawo yaƙi nan akwai wani babban malami gare mu nan madarin ba wanda ana ce mashi na'anda. anda yana nan ma makwabci na ne gidan nasu makwabta na ne a lokacin da suka zo wannan ba da aka je aka ga mai ga yaki na an kawo ga sunan sun zo suna ta kada kadan su suna ta a hito in ba tsoro a hito sai aka je aka ga mai da aka mai ya dauki kwarya sabuwa ya rubutu ya rubuce ta ya ce to ashe in an je ga hako a buga ta in ta wace ta wace to za a canye su da yaki in ka bata wace ba to da mita kamu a lokacin nan da aka je aka buga ta ga kasa ta wace ta tattalce shi ke sai ce to ku kai gare su da aka bi su ana ta kishi ana ta kishi fafaf fafaf suka ga abin ya kai inda an kusa kashe su sai suka ce sai babban na sai ce to amma zai amai da iri baya wato wannan gari yayi suna sosai game da waliyan da yake da su uh-huh. wato shi garin madarin waɗannan waliyai sun kai kamar guda nawa kuma a takaice daga ina suka fito suka zo madarin fa takaice ta wasu daga su dai abinda suka taho daga can wasu ga uku ce wasu daga arewa kusancin makka wasu gabacin makka wasu wasu arewacin makka suka yi kungiya suka taho za su zuwa nan makka wurin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da manzon sallallahu alaihi nan bai kaura ba ya koma Madina a lokacin nan da suka taho sai manzon sallallahu ya ga taho wasu saboda shi manzon Allah basirin ne bisa da gaibi kabala ki alihi manzon Allah ya ga yana ganin taho wasu lokacin da suka taho za su za su ziyara wurin shi a lokacin nan sai ya ce ma jama'a dai sayyidina Abubakar sayyidina Usman sayyidina Aliyu subhan to akwai jama'a nan za su zuwa nan wuri na to amma a lokacin da ya hijira ya koma madina lokacin da sai musu in suka zo ku ce musu ba nan ne wurin zaman su ba wurin zaman su na nan yamma to ashe yammai nan ne inda Allah ya sanya mu wannan karamcin za su zuwa. Wato tun daga Madina suka taso suka zo har Barufa eh. da eh. cikin jamhuriyar Nijar. Eh daga ba daga Madina ba daga Makka. Daga Makka. Wasu arewacin Makka, wasu gabacin Makka, wasu arewacin Makka. Larabawa ne kenan? laraba ne lokacin da suka zo nan wurin wasu azazai rike wani uh, tawaga guda ana ce musu jibalawa amma sauran biyun ba rike sunan su ba sauran uh, abin din uh, nasu ba to shikenan da suka zo sai aka ce musu sai da Allah ya bada dinari dubu dubu biyu ya bada dinari dubu biyu masa da kuɗi ce wannan in suka zo su ne za a ba su ma'ana na na yake na eh, guzurinsu na guzuri dan uwa kada ka manta youtube tana din mu ibrahim amma an saka zo in kuka nuna masa su ne za su ce a'a ba su bane za su yi gardama Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a ga labarin duniya a yau muna 26 ga watan kalauriya ga kanshi kamar irin kalauriya take ki za a bada kacau kacau shikenan a lokacin nan da suka zo aka yi musu wannan bayanin sai kai garama sai aka ce to manzo Allah ya ce ko kada daka wannan ku ko suka kada kansu sai wannan kalauriya ta bada kacau kacau ga kan babban shikenan ki kuma bayan wannan za ku ga hatimi nan ga bayan shi an rubuta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabayan shi da shi ta dama da aka zabe sai aka ce to manzo Allah ya ce ba nan bane wurin zaman ku wurin zaman ku shina nan yamma da suka so yamma suna ta iya a kwana a tashi wasu bisa shanu wasu bisa raƙuma wasu bisa alwadari wasu bisa jakkai wasu kuma ƙasa sun kai su nawa da iyallan su da zuri'a su baki da suka zo sabo wasu da suka zo nan eh. wasu sai suka ware suka ne wajen agadas wasu suka tsaya nan ma da rumfa wasu kuma suka wuce sakwato amma awon da suka tsaya nan adadin yawan su ɗari ne ba ɗaya. dari ba daya kamar misali da wadawa ke ciki nan. Akwai Hassan da Hussaini. Akwai Khadijatu. Akwai Sa'adatu. Akwai ah, Almakaruf albarbali Akwai Jaji. Akwai mm, Ma'aruf. Kaji su duka awon nan kamar awon da yake ba da bayanin su wanda zuciya in kamar takarda tana hannuna za a suna su da wani wani. daga goma har abin da sha biyu har zuwa wani lokaci za ga haske yana tashi yadda ya kamata za gani fari fal sai ka ya kama ka harba ita da hannu sama amma kayan ita da hannu hasken sama sai ya wace ke wani kuma ka ga cau ya tafi ya yi wani waje ka misali ga sanin dai suna ta gwada alama ta ma'ujizza da wanda Allah ya ba su ta abin ta walitaka. Akwai mutanen da suka yi zamani da su kamar tsaffi waɗanda a zamanin su sun san su suka yi raya da su da rumfa. Ga yanzu. Eh. A ga yanzu ba a samun ko guda. a takamaimai ina ne ma matsayin wali a kan sha'anin addinin musulunci alhamdulillah shi wali kamar kimanin kai da kanka da muke magana da kai na in musulmi ne kai kana son Allah kana aikin Allah kana ibada kai wali ne amma sai shahi ba kamar wancan wali ba wanda Allah ya keɓance, wanda Allah ya ce inna awliya wallahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna su wali ne Allah ba su da bakin ciki sashen Hausa ba tsoro gare su to su wannan bayan Allah kamar yanzu nan inda muke magana da kai wanda kai wani magani kake ina jamus jamus ko eh. to kaji ko to kamar jamus tsawon tsawon tsawon kilo guda a ce kamar kwatancin ma tsawon kilo guda daga nan wurin kana son ta yi a makka kawo aikin makka to insha Allah wanda ke cikin garin jamus wanda yake waliyi insha Allah in ya arwala yayi niyyar sallah azhar ko asuba ko azhar ko magriba ko insha'i nan wurin sai ya riga ka sai ya riga ka madina wurin sallah ta ya zai je kenan ko eh. hikima ce ta Allah yadda ka zanka ya ya birgi gudu wani irin jirgi ya birgi kafin a ce an kyamtawa haya kai da ya bismillah haya kai madina ko maka misali ka ji waliyi yadda yake misalin waliyi kuma shi ƙasa yake gaba annabi kamar daraja a kwatantawa kamar gwamnati ne da mm, wake da ministoci. Malam Salisu Garba kenan mai ishiriniya da ke a garin fa da ke a jamhuriyar Nijar. Wanda kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki. ni Abdurrahman Hassan nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوات زهر في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوات زهر أحلى من البنات والله أحلى من القمر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر يوم shugabannin da suka yi mulki a ƙasar Senegal daga cikinsu akwai Ibrahim nafi da ke a Kano Najeriya da kuma Saddam Hamza daga Libya waɗanda kaninsu suka ce sana son a ba su amsa a game da irin shugabannin da suka yi mulki a ƙasar Senegal Domin amsa wannan tambaya taku ta wayar tarho na tattauna da farfesa malamin mai isa malamin tarihi a jamhuriyar Nijar. Shugaba na wari wanda ya tun zamanin da aka yi samu inci wannan ne Leopold Sedar Sangwar ne wani babban masani ne shine ya zama shugaban kasak ta Senegal. To bayan shaye shekarun shi na iko ana aka sani zamanin sai kuma wannan shi. abdu diouf da aka yi zaɓe shi ma sai samu ya ce ya zama firistantin senegal abdu diouf to bayan abdu diouf shi ma da aka yi zaɓe tun da shi ma wannan sai abdullahi wad bayan zaɓe ne shi ma sai ya samu iko ya ci abdullahi wad shi ya zama firistantin ya zama shugaban ƙasa na senegal eh abdullahi wad ya kada shi shugaban ƙasar abdu diouf bayan ya yi ya yi wannan ikon shi ko ya yi wannan kin shi ya zama firistantin ƙasar to abdullahi wad da ya samu ya yi wannan kishi ga ake cewa eh, mandakin shi biyu wa'adi eh, ya ya wa'adin shi biyu to shi wani lokaci kamar mutane suna cewa ma shi ma yana so ya kara shi wannan makisar na yanzu ne shi ne ce mai an kara kai ta zarce duk za mu sa yan senegal su fito saboda saka karya demokradiyya alhalin kuma senegal da aka santa kasa ce wadda take aiki da Ni suka ce ba su yarda ba wani ya yi ta zarce. wa'adi biyu ne kai ka'ida abdullahi wata ya yi cikin gida cikin gida kuma ya ga kamar da zai sa ɗan shi ya ga abin da bai yiwuwa aka yi zaɓe sai maki sal wanda yake ci yanzu shi ya samu bayan wancan ya yi wani kisho a jishi biyu sai samu ya ci ci wani ci gwazi ma shugaban kasa maki sal. a takaice da kenan soji bai taɓa karɓar mulki ba a senegal tun daga samun yancin kai. senegal duk a cikin kasashe renon faransawa senegal ita kaɗai ce da ba da ta ba a kasashe dai na afirka ta wannan afirka ta wannan kudumcin sahara kin nan wannan eh, a Senegal da ta yi ba ta kodeta ba don ku zaɓe ne ake kan wani kan ka'ida ne kan constitution ne kan ka'ida ne mutane su zama president. Wato wani irin tsarin mulki ita wannan ƙasa ta Senegal take bi? A mulkin su kan demokradiyya ne ake yi. Kamar misali mulki mai ruwa biyu ne ko kuma mulkin shugaba mai cikakken iko? A mulkin su shugaba mai cikakken iko ne ta wani nasu. Eh, shugaba president shi ne wannan yana da premier minister yana da premier minister amma yana da prime minister amma prime minister yana da prime minister ba shi ke yanke eh, eh. amma kana nufin shi prime minister ba shi ke yanke hukunci ba shugaba ne ke da cikakken ah, iko ba president shi ke wannan da shi ke da iko shi ke da cikakken iko president wani irin rawa a wannan kasa ta Senegal ta taka a fagen demokradiyya a nahiyar Afirka a lafiyar Afirka Senegal ta taka ta yi rawa a zo a gani kuma ta sa kwarai ma suna Afirka ta ƙara darajar afirka tunda su sun kwatanta demokaradiyya ba sai turai ba za a ce ta ashe afirka ma an yi ta tunda ba gani tun shekara alif da ɗari tara da sattin aka samu inci kuma tun lokacin nan akan ta fannin demokaradiyya ne ba a yi kudeta ba kaga ai wannan abin yana ya karwata darajar afirka gaba ɗaya ma ba su kasa kaɗai mu duka baƙaƙen mutane duka ya karwata darajar mu ka gane mm. Eh, eh, Senegal wannan sunan ta yi shi kuma ta sa sunan Afirka Burama ya yi ya je nesa. Farfesa Malam Mamman Isa kenan, malamin tarihi a jam'urin Nijar.